Rayuwa Top TV tashar al'umma ku danna mana subscribing kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen nan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sannan mu da jimirin sake kasancewa a cikin wannan tasha ta mai albarka. To fa a ci gaba da rikicin siyasar jihar Kano da ake ciki wanda ta kai cewa a zaben 2023 da aka gabatar bayan bugawa zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf waƙa da fitaccen mawaƙi a ƙasar ta Najeriya Dauda Kahutu rarara ya wanda ta kai cewa tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya fito ya magantu akan irin cece kuce ɗin da ake yi na kan cewa rarara zai koma jam'iyyar ta NNPP kai dai biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo domin jin rahotannin da muke tafa da su haka zalika idan shine farkon shigowarka cikin wannan tasha na farko sai ka danna subscribing kana ka danna alamar kararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen a duk inda suke a faɗin duniya ma baki ɗaya rahotanni suna bayyana cewa a kan rikicin siyasar jihar kano da ake ciki na zaben 2023 da aka gabatar a jihar kanan wanda ta kai cewa ana ta cece-kuce a kan siyasar 2023 a kan kotun koli da aka je na zaben 2023 da aka gabatar wanda kotun koli ta tabbatar da wanda ya samu damar lashe wannan zaɓe wanda ta tabbatar da cewa injiniya abba kabir yusuf shine ya samu damar lashe wannan zaɓe wanda ta kai cewa fitaccen mawaƙi a ƙasar ta najeriya dauda kahutu rarara a ɓangaren siyasa ya bugawa zababben gwamnan jihar Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf sabuwar waƙa wadda ya buga mai mai taken sai Abba Kabir zaɓin kowa wanda dai wakar ta yi trending a kafafen social media wanda ta kai cewa ana cece can cewa Dauda Kahuta rarara ɗin zai koma jam'iyyar ta NNPP. Amma kuma a wani furucin siyasa da ake ciki wanda yake bayyana cewa zababben gwamnan jihar Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf na shirin komawa jam'iyyar APC a wani batu da tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya gabatar wanda aka ce ana bayyana wa dai Injiniya Abba Kabir Yusuf da ya gaggawa komawa jam'iyyar ta APC a kwanakin baya. Fitaccen mawakin a ƙasar ta Najeriya Dauda Kahutu Rarara tsohon gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje ya ce dauda kahutu rarara ba dan goyo da zani ba ne tabbas dauda kahutu rarara butuli ne idan dai ba za ku manta ba a kwanakin baya sai da ta haɗo su da dauda kahutu rarara da tsohon gwamnan dr abdullahi umar ganduje dan a wannan lokaci ta haɗo su sosai a tsakanin su wanda ta kai cewa ana yunkurin cewa za a kori dauda kahutu rarara daga jihar kanan a lokacin nan dai suka samu suka sasanta a tsakaninsu aka bar cece kuce a jihar kanan wanda ta kai cewa dai ba a kori dauda ka huta rarara daga jihar kano ba wanda ta kai cewa ya fito ya yi firawut kan batu akan korarsa daga jihar kanan wanda yake cewa tsohon gwamnan jihar kanan dr abdullahi umar ganduje ya ce a cire sunansa to ai wannan ya ji a lokacin dai sun sasanta da tsohon gwamnan jihar kanan dr abdullahi umar ganduje daga baya kuma aka ga sun ne a yanzu kuma dr abdullahi umar gandujen ya bayyana cewa dauda kahutu rarara ba dan goyo da zani ba ne tabbas dauda ka hutu rarara ba zai koma jam'iyyar ta nnpp ba a furcin da tsohon gwamnan jihar kano injiniya rabi musa kwankwasa ba